ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ana gode ma Allah cikin neman na zahiri da batini da ya sake da fasa kuma da ku a daidai wannan lokacin. har wa yau mun sake fito muku da wani sirri daga cikin ababu wanda yake nan koyayye ne ga fito da wannan lukun sirri domin amfanin halittu musamman mun fitar da wannan ne ba dan a zalunci wani ba ba dan kuma kai ka je ka zamanto fajiri ba ba dan ka zamanto fasiki ba ba dan ka zamanto ka zamanto ko fasika ba ba dan haka ba wani wannan ne ba dan ka cuci yar wata ban ka cuci yar wata to ya rage naka da Allah kai ma kika cuci dan wani ya rage naki da Allah mun fitar da wannan sirri ne domin maza da mata su yi amfani da shi wannan sirri ana amfani da shi ne musamman ga mata matan aure da kuma mazajen aure kai da baka da aure kar ka yadda ka je kai wannan sirri jama'a mu kiyaye wannan sirri ana amfani da shi ne ga matan da mijinta ya juya mata baya ko kuma mijin da matansa ta juya mata ta juya mishi baya ko kuma a wani mijin yana da kunyan cewa ya je ya zama to shi ne farko wanda zai fara neman matan shi da kwanciya ko kuma wasu mata suna da kunyan cewa wai su je su fara neman mazajinsu da kwanciya sai dai mazajinsu mazajensu biyu su ka ne ba ta san kwanciya da kai ko kuma mijinki ne bai san kwanciya da ke to insha Allah kika yi wannan abin a tsawon kwana bakwai to a duk lokacin da mijinki ya haɗa ido da ke ko kuma wanda kika mishi wannan sirri da sunan shi kika haɗa daga ya ganki zai dinga jin al'auran zai na miƙewa zai dinga jin lalle yana so ya kwanta da mace zai dinga jin alamu zai dinga jin motsi a cikin zakarin shi cewa yana so wato a takaice zai je azzakarin alƙalamin shi ya miƙe a duk lokacin da ya haɗa ido da ke haka kuma namiji a duk lokacin da har kai wannan aiki ka sanya sunar mace kai amfani da shi ta sha to in sha Allah a duk lokacin da ta ga za ta dinga jin motsi a cikin farjinta za ta dinga jin motsi a cikin farjinta za ta ji farjinta yanayi mata kaikayi tana so ta kwanta da kai kai kaɗan kai to wannan sirri ana fara shi ne ranar lahadi ko kuma litinin ko juma'a bayan waɗannan kwanaki ba fara sa wani rana ana fara shi ana rubuta wannan sura yanda yake kuma a jere a jeren nan layi ɗaya kowanne aka je ƙarshen sa wannan ishtari na alamar shara aka rubuta alamar shara gaba ɗaya a ƙarshen da ka sa wannan alama na hash to sai ka saka ki sanya sunan shi ko kuma ka sanya sunanta ka za a yi wannan kafa ɗaya kenan a nan haka za a yi har a rubuta wannan suran kafa bakwai to amma mai aiki za samu ɓaure na gida ɓauranci na gida sai a sassaƙe shi shi kuma ran da ake ɗibansa shi a sassaƙe shi sai a shanya ɓawon ɓauren ya bushe sai a daka kuma aka yi rubutun za a ringa zuba wannan garin ɓaure a ciki ana sha har tsawon kwana bakwai to insha Allah za ka ga soyayya za a ga kauna a duk lokacin da duk wanda ka ji wannan zafi in kuma ka zo ka jarraba za ka yi jarrabawa idan kana da mate ko a gida kana da mate ko a gida to ka rubuta su sai ka yi amfani da shi ka sanya sunayen su in ka rubuta kuma kar ka yarda domin ka rubuta sabu in ka rubuta sabu ba to duk macen da ta ganka za ta ji damuwar ta kawai sai da ka kwanta da ita duk macen da za ta ganka za ta ji wa kai damuwar ta ka kwanta da ita to wannan kuma ka kai makaran kan kana da iyaye kana da yan uwa duk da cewa idan za a sha ana yin niyan cewa banda dan uwa na na jini idan za a sha za ka ga soyayya haka kai ma macen za ki sha ki ce banda yan uwa na na jini amma ita macen za ta rubuta na mazaje ne zai ta rubuta rijalu idan kuma namiji ne sai ya rubuta annisa'u in ma baka iya ba ka rubuta ko da boko ne a ƙarshe ka rubuta mata mata mata ka zo ƙarshe ka rubuta mata ka zo ƙarshen kowane aya sai ka rubuta mata ke ma mace sai ka rubuta maza maza to amma wannan zai yi sake hagarar da wani fita da ya zo zo miki aiki abin da zai ana kawai shi ne ki ɗaga ido ki kalli mutum amma duk wanda kika daga ido kika kalle shi kuka haɗa ido to zai ji an zakarin shi ya zancewa ya zan cewa lallai ban tare ki to wannan sirri na farin jini ne wannan abu ne jefa sha'awa ne ake yin amfani da shi musamman ga matan aure Allah kuma ya sa a dace Allah ya wuce mana gaba darajin annabi na alƙur'ani wanda ya kasance yau ne farkon zuwan zaunan canal to ya yi subscribe saboda duk abin da muka samu muka ɗaura ya zama yana samun labari kuma a yi lakin a yi shiya lakin da shiya shine izini na yin amfani da wannan sirri duk wanda bai lakin ya yi shiya ba da ba shi izinin amfani da wannan sirri ba wannan lakin da shiya din da kuke yi shine ke ƙara ƙara mana ƙarfin ci gaba ke ƙara mana ƙarfin fitar da asararai wanda muka ɓoye su don amfanin al'umma kowane ba cikin su akwai alheri akwai sharri to duk wanda ya amfani da abin alheri da alheri ya sani wanda ya ta hanyar shari kuma ya rage nashi wasalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya wuce mana gaba Allah kuma ya sa daji darajar annabi da alkur'ani duk wani mai tambaya ko wani sirri wanda ba zo da shi ba ke bukata to iya magana magana ta comment insha Allah Allah ya wuce mana gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh